dama dai a kwanakin baya an samu fashewar wasu abubuwa a yankin sabon tasha da ke garin kaduna sannan kuma aka gano wasu abubuwa da aka yi sa'a ba su fashe ba a yankin rigasa da wasu sassa sai dai a wannan karon kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel aruwan ya ce rahoton sirri ne ya nuna da yiwuwar dasa abubuwa masu fashewa da ya ce ya kamata al'ummar jihar Kaduna su sanya idanu. Ya zama wajibi jami'an tsaro idan aka tsinkayi wani abu wanda kan iya zama barazana a sanar da al'ummomi a bude idanuwa sosai musamman ma a wuraren da mutane suke taruwa kamar kasuwanni da majalisa da wurin ibadu da tashan mota mutane su lura da take-taken duk wani wadda za a gani yana ɗauke da wasu abubuwa kamar yadda aka sani sani a kwanakin baya akwai abubuwa masu fashewa wadda suka fashe a wasu wurare da hada ma nan jihar Kaduna. Shi yasa gwamnatin jihar Kaduna tana kira da babban murya ya zama wajibi al'ummomin mu baki daya duk inda suke su lura da safa da marwa wadda mutane za su dinga yi domin a kare rayukar al'umma baki daya. Wasu dai na ganin wannan sanarwa ka iya firgita al'ummar jihar Kaduna da ke shirin shan shagulgulan sallah nan da 'yan kwanaki. sai dai kuma masani kan harkokin tsaro dafta yahuza ahmad getso ya ce sanarwar ita ce za ta taimaka wa al'umma kuma ya kamata su ɗauki mataki wannan eh, sanarwa da ta fito daga shi kwamishina ba ta zo min da mamaki ba domin ina ƙara godewa gwamnati malam nasiru ahmad el rufai bisa ga yanda suka canza taku na fitowa fili su karbi abin da suka yi da kuma abin da suka kasa wannan shine shugabanci wanda wannan sanarwar da gwamnati ta fito da ita ya nuna damuwa da ƙaunar talakawan ƙasa da kuma janyo su cikin harkar tsaro don a gode tare a tsira tare kuma ya kamata al'umma su tashi tsaye su ba da gudunmuwa domin kamar yadda na sha faɗa babu yadda za a yi jami'an tsaro su kaɗai su yi aikin tsaro ba tare da al'umma ba. Dama dai fitaccen malamin addinin musulunci Dr. Ahmad Gumi ya ce faɗakar da masu ikirarin addinin da ke kashe mutane kawai shine maganin matsalar tsaron baki ɗaya. Dukan su sai musu wa'azi an nuna musu cewa duk lokacin da yaƙi zaka kashe musulmi ne halaka ne musulmi ne ko ina suna kashe juna. saboda ka sai an koyar da su an almantar da su mutanen nan da suka dora su akan gura kidan nan sai mun mun je mun nuna musu aqidar gaskiya tunda sun ce littafi suke so ga su nan mu bude a zo a koyar da su su bar wannan uh, fasadi cikin kasa a baya dai hararen yan bindiga da sace-sacen mutane su ne matsalolin da suka addabi jihar Kaduna sai dai kuma a wannan shekara fashewar abubuwa masu kama da bama na neman kutsowa domin ko kafin bom ɗin da aka dasa wa jirgin ƙasan da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna an kwakulo wasu abubuwa masu kama da bama-baman da aka yi sa'a ba su fashe ba a wasu sassan jihar kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya